DW Noma da Raya Ƙasa. Masu sauraro barkanmu da saduwa a ciki muna tafa da halin da ake ciki a wasan neman cin kofin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Afirka da ake samun abubuwan ban mamaki da al'ajabi. Kana an kawo ƙarshen gasar cin kofin ƙwallon ƙafan ƙasashen Latin Amurka da na mata na duniya akwai ƙarin bayani. Suleiman Babayo ke muku sallama. jama'a ku biyo mu don ku saurare mu mu mun yi fice wajen ba da labari na wasanni ayye lale ya jama'a ga labari na wasanni don haka sai ku biyo mu ku ci sakamakon mu wasannin mako wanda an ka gudanar a dukkanin sassa da ke nan Madalla a gasar cin kofin kwallon kafa ta kasashen afirka da ke gudana a kasar masar an kawo ƙarshen zagaye na biyu a wannan litinin za a kammala matakin na tankaɗe da rairaya tare da samun abubuwan al'ajabi inda afirka ta kudu ta doke mai masaukin baki kasar masar da ci ɗaya mai ban haushi sakamakon haka shugaban hukumar kula da wasanni na kasar ta masar hani abu rida ya ajiye aiki kana shararren ɗan wasan kasar muhammad salah ya ce dole su ɗauki darasi daga wannan yanayi na rashin nasara a hannun ƙasar ta afirka ta kudu waɗanda suke murnan tsallan samun nasarar bazata. A sauran wasannin na zagaye na biyu Algeria ta casa ƙasar Gini uku da nema, Senegal ta doke ƙasar Uganda ɗaya mai ban haushi, jamhuriyar benin ta doke morocco bayan tashi ɗaya da ɗaya bugun daga kai sai mai tsaron gida hudu da ɗaya haka ita ma madagascar ta samu nasara kan jamhuriyar demokaradiyyar congo bayan tashi biyu da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida hudu da biyu tawagar kungiyar kwallon kafa ta najeriya ta super eagles ta samu hayewa ita ma daga mazagaye na biyun bayan doke kasar kamaru a wasan da ya gudana da ci uku da biyu wakilinmu aliyu muhammad waziri daga bauchi a najeriya ya duba mana yadda wannan wasa ya kasance da marayoyi daban-daban kan yadda mutane suka ga wannan wasa da najeriya ta tsallaka a wasan na neman cin kofin kwallon kafa na kasashen afirka yadda jama'a suka barke da suwa kenan bayan da dan wasan gaban najeriya odion igalo ya jefa kwallo a ragar kamar a minti na goma sha tara da fara wasa with his second goal of the tournament makes it Nigeria 1 Cameroon 0 sai dai kuma ana dabda fita hutun rabin lokaci a minti na 41 ne dan wasan gaba na Kamaru Bahawkin ya farke kwallon sannan ba tare da jinkiri ba cikin minti na 44 shi ma dan wasan gaba inji ya kara kwallo ta biyu a ragar Najeriya inda aka fita hutun rabin lokaci kamar na gaban Najeriya da ci biyu da ɗaya. into the lead. Linton and Jay. bayan dawowa daga hutun rabin lokaci odion igalo ya farke wa najeriya a minti na 63 tazarar minti uku kadai aka samu alex obi ya kara kallo ta uku a ragar kamaru lamarin da ya baiwa super eagles damar zuwa matakin kwata final Nigeria Cameroon 2. Umar Suleiman da Shafi'u Musa sun kasance a gidan kallon da na ziyarta sun kuma bayyana gamsuwarsu dangane da sakamakon wasan. A gaskiya wasa ya yi kyau saboda yadda muka tsammani 'yan wasan mu za ta su fito su nuna ƙwazo su nuna hazaƙa su nuna wa duniya cewa Najeriya har yanzu tana nan akan ganiyar ta kwallon kafa kuma sun nuna wannan abu ya mana daɗi gaskiya. Farko Najeriya sun fara shiga gaba kafa aka zo aka farke aka kara ya kaji a daidai wannan gaba. Lokacin da su kamar suka shiga gaban mu abin bai mana daɗi ba amma daga bisani yan wasan mu yadda na ga sun taso sannan inda an samu ƙarin lokaci ma sai mun ƙara musu to hakan ya ba ku ƙarin gwiwa kenan ai yanzu za su kawo mana wannan kofi har gida sun gwada mana cewa za su yi ɗauko wannan kofi na afirka su dawo ta nan gida najeriya saboda yanayin da najeriya take taka leda ya bambanta da yadda take a ɗan shekarun biyu zuwa uku a baya to kamar da tana da tarihi akan najeriya ne yawan samun nasara kan najeriya kai a farko baka je da ɗarɗarɗin haka ba gaskiya a yanayin da najeriya take ciki a yanzu in kai nake murza da ko ba za ka kawo cewa bai tarihi zai iya da kansa ba shi kuwa lasan bankwa wani ɗan kamar mazaunin jihar bauchi da shi ma ya kalli wasan ya bayyana cewa rabo ne kawai ba su da shi sabila da samu ya cuce mu sabila da sun ce mu da muka zo muka rama muka kara musu munalidi inda wasan ya juya sai ya mayar da hankalin shi kan najeriya da haka mu yanzu sakamakon wasa biyu mana daɗi ba sabila da rafa ya koma bangaren najeriya mu ba mu ji daɗin haka ba yanzu dai najeriya za ta fafata ne da kasar afirka ta kudu a kwata final domin neman hayewa zuwa matakin dab na karshe aliyu muhammad waziri dw hausa daga bauchi a najeriya Yau Litinin ake kawo ƙarshen wasan zagaye na biyu da wasa tsakanin ƙasashen Mali da d'Ivoire sai kuma Ghana da Tunusiya. Ranar Laraba ake shiga matakin wasan kusa da na kusa da na ƙarshe da wasa tsakanin ƙasashen Senegal da Jamhuriyar Benin sai Najeriya da Afirka ta Kudu. Wasan Ana ci gaba da sauraron shirin labarin wasanni daga nan sashen Hausa na DW. A wasan ƙarshe na cin kofin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Latin Amurka, ƙasar Brazil ta samu galba wajen doke ƙasar Peru uku da ɗaya. a wasan na ƙarshe da aka kammala. Angeführt von Kapitän Dani Alves, ein Superstart für die Brasilianer. Knappe Viertelstunde gespielt. Gabriel Jesus macht er klasse und er findet Everton. 1 zu 0 für Brasilien. Traumstart im Maracana. Tuni hukumar kula da wasan kwallon kafa ta kasashen Turai UEFA ta yi watsi da jitar-jitar da ake yadawa cewa Argentina za ta koma wasan kasashen Turai. Sakamakon fitar da kasar a wasan kusa da na karshe na cin kofin kasashen Latin Amurka. Hukumar kula da wasan kafa ta kasashen Turai ta ce babu ƙanshin gaskiya. Za a gayyaci Argentina a wasan kasashen Turai. Lionel Messi shararren ɗan wasan ƙasar Argentina ya samu jan katin kora a wasan kusa da na kusa da na ƙarshe na neman cin kofin ƙasashen na Latin Amurka lokacin karawa da ƙasar Chile sakamakon ja'in ja da suka samu da ɗan wasan ƙasar ta Chile kuma abin da ya janyo jita-jitan cewa Argentina ta magaji da buga wasa a ƙasashen na Latin Amurka. Ƙasar Amurka ta kare kambunta a wasan mata na cin kofin kwallon ƙafa na duniya bayan doke ƙasar Holland biyu da nema a wasan da aka kammala wannan ladi da ta gabata a ƙasar Faransa. Richterin Stephanie Frappard, Strafstoß für die USA. 61. Minute. Jetzt kann es nur noch Van Feenendal ausbügeln. Tun farko a wasan da aka yi na neman matsayi na uku na cin kofin kwallon ƙafa na mata na duniya sweden ta doke ingila biyu da ɗaya a ƙarshe a wasan tennis 'yan wasa roger federer da rafael nadal gami da nobel djokovic sun mame wasan mamik na ingila tare da wasu 'yan wasa goma sha hudu waɗannan 'yan wasa uku suna cikin mashahuran 'yan wasan tennis na kowane lokaci Masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku da sauran abokan aiki. Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.